وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ‘Yan uwan annabi Yusuf sun taho garin Misar da hajar su suka shiga wurinsa sai ya gane ‘yan uwansa ne su, alhali su ba su gane cewa shi ɗan uwansu ba ne, saboda tsawon lokaci da canzawar yanayinsa don yana yaro ne lokacin da suka jefa shi rija.